sayyadina abubakari daga annabi sai yake a gaba sayyadina abubakari daga annabi sai yake a gaba a yayan wasalamu alaikum wa ce na dan wallafa ina begen rasulillahi a ce ban wake sahibinsa ba waye ishi abu mustafa babu sayyadina abu abubakari daga Allah, sai shi ya gaba da manzan Allah ya fara kira a shaida ɗan aikinmu ne abubakari ya fara yin shahada la ilaha illallah muhammad da manzanmu ne muhammad da manzanmu ne zuwa baitul maqaddasi ya gaya wa kubara ai ya faje ya fada wa kubara ai ya faje kai bai saka ce ya muhammadu ko abubakar ba shi yarda ko abubakar ba shi yarda sai suka garza ya boran sadiku ka ka ka ji abin da sai ya banka ya ka ji haka ni daga annabi sai shi gaba